annabin rahama daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi wa manna alaina bil islami wal iman sanan yayi mana baiwa gam da katare da musulunci da imani daraja da aminci su tabbata ga wanda ya zo da shari'a da addinin gaskiya da Alkur'ani atqan nas wanda shine mafi tsoron Allah mutane wa akshahum rahman wa ala alihi wa ashabi da iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka bayan Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah washkuruhu ala ma hadakum ku gode masa bisa shiryawar da ya muku wala takunu min ghafilina kada ku zama daga cikin gafalallu bayan haka ilamu ayyuhal ikhwa anna anna Allah shakurun Allah wato mai godiya ne liman shakarahu ga wanda ya gode maka ma annahu ganin amma suwahu tare da cewa fa shi mawadaci ne baya buƙatar kowa a wajen ko baya buƙatar komai a wajen kowa wai hibbu shakirina yana san masu godiya ma annal khala'iqa jami'an fuqara ilayhi tare da cewa kuma dukkanin halittun fa masu buƙatuwa ne zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode masa to fa inna ma yashkuru li nafsi to abin sani yayi godiyar ne dan kansa sakamakon godiyar zai dawo masa ne wa man kafara amma wanda ya kafirce ya butulce fa inna allaha ganiyun hamid to Allah mawadaci ne ya sai ya dai faɗa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata a wajen Allah wallahu huwal ganiyun hamid Allah shine ganiyun mawadaci wanda ya cancanci a gode masa fa afdalun wa ajalluha to mafificiyar ni'ima mafi ɗaukakan ni'ima a bayan ƙasa a rayuwa ni'imatul islami wal iman ita ce ni'imar musulunci da imani wa min samma addawamu alaihima to bayan haka kuma dawwama akan musulunci da imani din itiqadan wa wani wa amalan a kudurinka da furcinka da aikinka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, da kada ya karkatar da zukatanmu ba da in hadaitana bayan Allah ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab ayyuhal muslimun ya ku yan uwa musulmai fal islamu ba'da al insaniyyah ba'da al insaniyyah huwa lubnatul ula fi falahil insan musulunci bayan kasancewarka mutum to shine asasi na farko na nuna rabautuwarka kasancewarka mutum daraja ce mai zaman kanta ka sha bamban da dukkanin halittu kafi dukkanin sauran halittu da nassin qur'ani Allah ya ce wa laqad karramna bani adama haqiqa mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri mun dauki nauyin su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun kuma azurta su da dadadan abubuwa na halali sai sake cewa wa faddalnahu ya buɗe ayar da karramna ya rufe ta da faddalna muka fifita su ala kasirin liman khalaqana tafdila to wannan darajar kowa yana da ita cinyare da cikumeka da blessing duk suna da wannan daraja kamar yadda kake da ita to amma bayan darajar mutuntaka to tubali na farko na cin nasarar dan adam bayan kasancewarsa mutum shine al-islam kamar yadda zamu zo mu ji annabi ya gaya wa mu'azu bin jabal Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda so libna ta farko shine wato musulunci bayan kasancewarka mutum wa min samma al-iman sannan kuma abu mataki na bi imani وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ma'anahuma bayanin shafiyar manzo Allah yayi bayanin menene musulunci menene imani bayani mai warkarwa fi ma muslim hadisin da imam muslim ya rawaito an umar bin al daga umar dan khattabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake bada labari yake cewa bainama nahnu julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka yaumin wata rana muna zaune a wajen manzan Allah daraja da amince Allah su tabbata a gare shi ba mi aune ba ta wani tudu ta wani gangare kawai istala alaina rajulun sai ga mu da mutum a gaban mu in ka tambaye mu ina ya fito gabas ko yamma ba mu da labarin da zamu baka kawai dai ga ganin sa muka yi a gaban mu bayadu siyadi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru safari sannan ba a ga alamar tafiya ba a cikin wannan mutumin da ya bullo mana wanda ya hada waɗannan abubuwan guda uku a wancan lokacin to tabbas ba ɗan gari ba ne a ce ba tufafinsa fari pat gashinsa baƙi wulik ba kura ba alamar tafiya a jikinsa to yanzu ɗan gari ne yanzu wanka ya fito kawai saboda su wancan lokacin abin hawan jaki ne ko doki ko raƙumi ko ka taka sayyada duk wanda yi sai an ga alamar tafiya to shi ya zo duk ba ɗaya to abinda kuma zai kore wannan sai sai na umar ya ce wala ya na a ahadun ba wanda ya san shi a cikinmu kenan to idan ba wanda ya san shi kuma ba ne in ba ne kuma babu alamar tafiya kuma lokacin su wancan zuwa sai an ga alamar tafiya ka gado da rikitarwa yace muna kallon wannan mutum yana ratsa mutane hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yaje ya zauna a gaban manzo Allah daraja da aminta Allah tabbata a gare shi zaman ba yadda suke ba kowa yana gefe ana ya nabi Allah ya rasulullah a ina shi tarar gaban annabin rahama yayi ya tare gabansa fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi sai jingina guyoyinsa da guyoyin annabin rahama daraja da amince Allah su tabbata a gare shi sannan sai dau hannayensa sai ya dora akan cinyoyinsa nan akan cinyoyin wa ibn al-usaymin a cikin mu'in yace akan cinyoyinsa shi bakon da yazo wannan mutumin akan cinyoyinsa ya dora ba akan na annabi ba yace ya fi kusa da tarbiyya ya kusa ya fi kusa da ladabi to tunda yake ratsa mutanen bai cewa kowa komai ba sai da yi wannan sai kuma yace ya muhammad aiki ai kuma an kuma su ana ya nabi Allah ya rasulullah shi kuma karanga tsaye yace ya Muhammad di shi ba saje yake kar a gane waye a bashi kai a matsayin wani mutumin kauye ne yazo yace fa birni anil islam ba ni labarin musulunci annabi rama yace al islamu musulunci kake tambaya sai ka masa rukunan musulunci guda biyar wanda duk wanda ya yarda da su ya kudirce su zai yi aiki da su ya ce masa musulmi ne an ta sha da Allah ilaha illallah ka shaida babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah kalman nan mai sasanni guda biyu mai annafa da al'isbatu in ka ce la ilaha in an tara gumaka cikin birnin ku duk ce da su da zero uwa ɗaya uba ɗaya in ka ce illallahu ka yi al'isbatu ka tabbatar wa Allah shi ya cancanci a bauta masa to shine ma'anarta shi yasa yadda annabi rahama sallallahu alaihi ya zo ya tadda quraishawa da gumakansu official ma a ka'aba sun tara 360 da wani abu wannan na musamman ne sai na zinare sai wanda kilarsa ta yi kyau ake cewa ka'aba wani ya fice a gumakan banda na unguwanni banda na gidaje shi kuma sallallahu alaihi da yazo sai ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku rabauta to da ke sun san ma'anar abin in ka ce la ilaha duk wani abin bauta ka ko da shi ka tabbatar da Allah shi kadai sai ka ce suka ce aja'al al alihata ilaha wahida zai ya tattantire tarin gumakan wannan namu ya mai da su Allah guda ɗaya, suka ce ka in lak-tilak, su ba ke da wannan kirkiran maganan ba la shay'un yurad suka ce wani abu dai yake nufi ma sani ina bi haza fil millati al akhirah saboda haka daga cikin rukunin musulunci abu na farko ka fara kafa imani an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan ka yi da annabi sallama jakadan Allah ne manzon Allah ne in ka ce ka yarda muhammadun rasulullah abu hudu ake bin ka bashi a yarda ka da shi ko ka sani ko baka sani ba su masanan haka suka ce kana cewa muhammadun rasulullah ka da wannan suka ce na farko ana bin ka bashin da'atuhu fi ma amara yi masa biyayya cikin umarni tunda ka yarda rasulullahi ne yawa zaka bi kuma ba shi ba ga wanda Allah ya ce wa in tudihu tahtadu in kuma masa biyayya kun shirya shine Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abin da ya zo muku karike wa mana hakum anhu fantahu ne wanda yake fal ya ya na an amurihi wanda ke saba umarninsa su ji tsoron wata fitina ta same su nan duniya ko a zara mai rarriya ce na alkiyama to in ka ce ka da shi abin farko da ake nema a kaɗa a hufi ma a mara, yi masa biyayya cikin umarni abu na biyu tasdiquhu fi ma bara, gaskata shi cikin abin da ya bada labari a ka da shi kuma ya faɗa baka yarda ba yau na yarda da ka masa ina cewa ka yarda manzo ne wahayi ake masa ina cewa ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana bisa sarrai kuma ya faɗa ka yarda bayan Allah ya shede shi baya magana bisa sarrai to haka abu na biyu tasdiquhu fi ma akbara gaskata shi cikin abin da ya bada labari isa da yaje Isra'ila Miraji ya dawo a dare daya da yazo aka yi sallar asuba da shi a washe garin aka yi sallar asuba da shi wasu in yarda suka yi aka tafi ana yawo da zance aka je aka samu na abakar to kaji abin da mutumin naka yake kai kake yarda da shi wai ya ce a daren jiya ya yi isra'i ya yi iraji kuma dai ya linka ya dawo kuma an yi sallar asubahi da shi wannan isra'i ma tafiyar ƙasa ma ta kwana da kwanaki ne kafin ka je jerusalem shi kuma ya je sama kuma an linka an dawo kuma an yi sallar asubahi da shi aka gaya na abubakar to wannan ma ya mai zaka ce yace shi dai ya faɗa ko yanzu abin da yake tsoro kar a masa ƙarya yace in shi ya faɗa na yarda dake ke abinda babba zai hango yaro ko ya haure ni ba zai hango ba sai yake wanda nake gaskata shi da cewa wahayin ya zo masa muna tare ban gani ba bai motsa ya je ko ina ba kuma shi zan kareta in yace ya je to abu na biyu tasdiquhu fi ma akbara gaskata shi cin abin da ya bada labari abu na uku ijtina bi ma naha anhu wa zajara in aka ce annabi ya hana abu kanisanci abu ya tsawatar to kanisanci wannan abu amma ya ce kar a yi kana yi kuma ka cika gari da cewa ya muhammadu ka kula da ni ta wata hanya to haka nisantar abin da ya hana ya tsawatar da kansa ya ce ma na haitukum anhu fajita ne buhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum yace abin da na hane ku ku nisance shi abin da na umarce ku ku yi gwargwadon hali shi hani ba a cewa ba za ka iya ba duk abin da shari'a ta ce ka hana ya ta hana ka bari ta san ba dole bane a wajenka ba wata larura akan wannan abin duk abin da ka tsira a tace ka bari ba dole bane sai dai kai ka tilasta wa kanka kamar yadda bawo shi yake ta aikin bari ka tilas ne amma ba dan ba za ka iya bari ba amma wajen da shari'a ta yi umarnin a yi abu kaza kuma adalci irin na shari'a sai ta ce liman istata ilaihi sabila ga wanda yake da iko shi ma annabi anan sai ce fa atu minhu mastata'atum abin da na umarce ku in ba ka da kitsan gashi ina ce mata suka ce in ba ki da gashin wanke karki za ki kitsan wanke abinda Allah ya baka hali shi za a tambaye ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma wajen hani fa ji talibuhu kawai wannan shine abu na uku abu na biyar karka yadda ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala sai da abinda shi ya shar'anta manzan abinda da ya zo da shi a to in za ka yi abinda kaga ka ga dama da sunan addini to a yanzu kaman kana cewa zuwansa ba shi da amfani a wajenka shi kuma an aiko shi ne ya zo ya karantar da addinin ka gani Allah subhanahu wataala ya a suratul Isra'i ya ce wa man aradal akhirata duk wanda yake son lahira ya fita lafiya a gaban Allah to wasa alaha ya tashi yayi aiki dan lahira to ba da abu daga dama ai zaka yi ba yace sa'ayaha irin aikin da ake dan lahira to ga ku irin aikin da ake lahira sai ka nema sai ka koya shi yasa addinin ka addinin ikra ne addinin ikratu ne shi yasa manzon yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid din duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to babban alamar shine ma fahimtar da shi addini saboda haka wani abun guda hudu sune suke karkashin cewa ka da anna muhammadar rasulullah ta hufi ma amara tasdiquhu hufi ma akbara ijtina ma naha anhu wa zara Allah yi ubadallah illa bi ma shara'a to wa anna muhammadar rasulullah shine rukuni na farko wata kimu salata ka tsaye da sallah ginshikin addini wanda ya tsaye ta ya tsaye da addini wanda ya bar ta ya bar addini farkon hisabi wani ma yi bihi al abdu yawmal qiyamati salatu farkon abin da za a yi bawa hisabi da shi a bilal qiyama sallah in tai kyau tunda kanta za a yi maka bishara da aljanna amma in sallah ba ta yi kyau ba ita komai ita ce farkon hisabi to sauran aikin kama mala'iku ba za su duba ba sai su maka kudin goro su ce fa huwa limasu wa ha adya'u to ai shi wannan da ya tozanta sallah ya da bai kai sallah ba zai fito zanta shi ita ce rukuni na biyu rukuni na uku zakka ga wanda Allah ya bashi wato dukiyar da ta kai nisabi bayan ta kai nisabi hala alaihi haulu shekara ta dawo to sai fitar da ɗaya bisa arba'in ya hada da kayan banki da kayan shago da duk wani abin da ake lissafi da shi ya lissafa wani kuma wani abu ne wanda zai kane da ilimin sa ba da ka ba sannan abu na gaba azumi wa saumu ramadan azumin watan ramadan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna shi azumi ladansa ma ba a sa shi a hannun mala'ika ba Allah ne kaɗai ya san ladan azumi Allah ta yi a li wa ana aji bihi azumi na ne nake sakayya da shi sannan abu na biyar wata hijjil baita ka je aikin hajji in ka sami ikon zuwa annabi yana gaya masa haka a wannan tambayar tasa ta farko sai kalla ne da ke sadakata ka faɗi gaskiya sai na umar yake sai nake mamakin sa ya sa'aluhu wai yusaddiquhu yana tambayar sa kuma yana gaskata shi a shi kenan dama ya san abin da yake tambaya to sai masa tambaya ta biyu sai ce fa akabirni anil imani ba ni labarin ne imani sai ce an tu'minu billahi kai imani da Allah imani da Allah shi ma abin da yake bukata abu hudu ka yadda da shine mai kowa mai komai ka yadda da akwai shi ai ba za ka yi imani da babu ba ka yadda akwai Allah sannan ka yadda shi ya cancanci a bauta masa ka yadda shi yake da sunaye da siffofin da ba mai suna ba mai sifa irin nashi na farko ka yadda da samuwarsa Wai na abubuwan guda uku su ne tauhidin rububiyya uluhiyya al'asma wa sifat Allah ya dunkule maka su a aya ɗaya a suratu Maryam yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakanin su kaga rububiyya kenan shine mai kowa mai komai sai ce fa abudhu uluhiyya kenan to ka bauta masa amma ibadar da ke daini ce mutum da ibada mutuka raba wa abudu rabbaka hatta ya ati yakal yaqin ba yi ake a kare ba kuma ana da rayuwa har mutuwa ce sai ce wastabir alaiha ka yi haƙuri da bauta Allah ta baraka wa ta'ala sannan tauhidi na uku sai ce hal ta'alamu lahu samiyya ka taɓa jin takwaransa mun ce in shi ne Allah to sai dai abdullahi in shi ne arrazzaku to sai dai kuma abdurrazzaki to wannan shi ne imani da Allah abubuwa guda hudun nan ka yadda da ina abubuwa guda hudu sannan sai wa mala'ikatihi yadda da mala'ikunsa su kawai ka yadda da su makalukatun minan nuri litanfizi la. wasu halittu ne na haske dan zartar da umarnin Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ibadun mukramuna wa la yastahsiruna ba sa kosawa kai dan imani da mala'iku wannan sune mala'iku wa kutubihi kai da littafansa a taura linjila zabura sufi ibrahim alwaha na annabi musa alqur'ani tare da cewa alqur'ani ya shafe su amma duka imani da su kai da Allah ya saukar da su amma aiki ne ba a aike ka ba da wani littafi a yau sai ka yi aiki da alkur'ani da jawabin wanda aka saba alkur'ani hadisansa sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah madaukakin sarki ya ce masa wa anzalna ilaika zikra litubayyana lin-nasi mun sauka maka alkur'ani dan kai wa mutane bayani to ka rike qur'ani da bayanin wanda aka ce bayanin alkur'ani shi aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kai ima wa kutubihi wa rusulihi kai imani da manzanninsa tunda kan manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam haka manzanni suka yi zuwa suka yi ta zuwa har zuwa ƙarshen manzanni shine annabi sallallahu alaihi wasallama to yi imani da su sannan wal al'akiri ka yi imani da yini na ƙarshe shine yinin alkiyama abinda ake nufi da yawmul akhir yawmul hisabi ne muhasabati nasi ala a'malihim shine definition din sa yawmul hisab li muhasabati nasi ala a'malihim ranar hisabi domin sakan kama mutane abin da suka aikata faman ya amal wa man ya amal duk wanda ya aikata kyakkyawa ya gani wanda ya aikata mummuna shi ma ya ga mummuna man ya amal wa man ya amal sannan wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri amma shi kuma ma al akaz bil asbabi tare da tare da rike musabbabai yana daga cikin alkhairi ranar juma'a annabi ya ce almuhajjiru ila aljuma'ati kalmuhdi badnatun wanda yake zuwa masallaci a sa'a ta farko kamar wanda ya yanka taguwa ne darajar sa kowace juma'a wanda ya zo a sa'a ta biyu saniya tinkiya kaza kwai sai wanda shi kwan ma ba zai samu wanda ya zo liman ya hau mumbai in ka ga liman ya tawo sauri ka sha gaban sa ka wuce ba ka tsaya ga da shi ba saboda haka dan karkara ta kwan ma in liman ya hau mumbari saboda ai mala'iku ne suke rubuta darajojin wanda suka zo to liman yana hau mumbari ana hudu ba abin da ake sai ta rufe takardun sai su zauna ba zai rubuta ka da kazo dama dan a sauran minti biyar su da gudu wani ai ba ba sa cikin lissafi Allah ya kiyaye wa malamai sun ce duk sallar da ake ma hudu ba hudu ba yanki ce ta sallar ai a zara ka a hudu ce da aka mai da ita biyu sai aka sanya hudu ba a cikin ta saboda juma'a saboda haka wannan wato Shi ne sai mu kiyaye to wato mai bil kadari karihi wa sharri to sai ka zo da wuri sai ka samu wannan darajar ta farko yanzu ka samu wanda ya zo da wuri akwai da sun tara suna masallaci wanda ya zo ya samu wannan darajar ta kamar ya yanta rakumi ai alkhairi ne samu ko ba alkhairi ba alkhairi ne amma me musabbabi da ya bar abin da yake ya taho da wuri wanda ya zo neman ya hau kan mumbari shi bai samu kowane irin lada ba na falalar juma'a ne babu sharri ne ko ba sharri ba sharri ne me musabbabi da bai zo da wuri ba liman ya riga shi zuwa shikenan to duk kaddara kai imani ta ne kyan da mara kyau ma al'akazu bil asbab in har yanzu misalin ba ishe ka ba an sa shi a makaranta farkon tasowarsa ya ki karatu an yi an yi iyayen sun yi sun yi yaki yanzu ya wuce lokacin da zai karatu kuma yana tana dama ya zama jahili kaddara ce amma me musabbabi da yake yin karatu to duk kaddara ka rike ta ma al'akas bil asbabi tare da rike musabbabanta to wannan sune rukunin imani sai ce masa ta ka faɗi gaskiya to in ka samu musulunci shine matakin farko imani shine mataki na biyu mataki na ƙarshe ƙuramaleji shine ka kai matakin ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan sune maratibu dini salasa imani a musulunci imani ihsani Allah maɗaukacin sarki wato ya datar da mu fali zalika al ikwatu fillah saboda haka annabi ga mu'az bin jabal yace to ra'atul amri ya zo mu'az ya zo ya tambaye annabi ne yace ya gaya masa abinda zai kai shi aljanna ya raba shi da wuta annabi yace kai kai kai laqad sa'alta an azim ka tambaye abin da yake mai girma ne sai dai wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi sai dai mai sauki ne a wajen wanda Allah ya sauwake masa yace ya kawo masa kunnan musulunci yace ba zan nuna maka ba kofofin alkhairi asawmu jannatin azumi garkuwa ne sadaka tana shafa kurakurai kamar yadda ruwa take kashe wuta sallar mutum a duhun dare sai yace to ba zan nuna maka bara asal amri wa amudihi wa zirwatu sanami sai bala abin da ya kani kenan sai yace masa to ra asal amri al-islam samun bakin zaren bayan kasancewar ka mutum to ka bara da ka zama musulmi shine samun bakin zaren a rayuwa to kaga an annabi annabi sallallahu ya gaya wato mu'azzilin jabal cewa ra'asul amri al-islam wa amudihi salatu ginshikin sa salla wa dirwatu sanamihi to zan bayan sa kuma al-jihadu shi addinin kokarin musulmin na daga addinin wata gudunmawa suke bawa addinin su shine wata sanamihi idan aka shigo gari aka ga duk hasumiyoyin masallatai aka ga yara suna da hijabi suna tafiya makarantu to an san musulunci yana motsi musulmin garin suna kokari amma ka zo unguwa kana neman idan zaka samu masallaci ai garin musulmi suna da alamar tambaya to zuwatu sananihi to zan bayan addinin shine kokarin su wato musulmi din Allah madaukakin sarki wato ya datar da mu to wannan sune rukunan imani kuma wannan shine imani wannan shine musulunci to bayan Allah me za mu yi mu nuna godiyar mu ga ubangiji wanda ya datar da mu da wannan musuluncin ya sanya mu cikin musulmai tare da da yawa sun rayu da annabawa ba su yi imani da su ba suka yi wa annabawan ma jafa'i annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya same shi ai ba abu bane koyayye a wajen mu quraisha suka ce ba su ji ba ba su gani ba ba su yadda ba sun tsare su a sha'abi kusan shekaru uku shi da sahabbai ba a sayan nasu ba a sayar musu yunwa hatta aka luwar ashajari a ƙarshe annabi ya ce sahabbai su hijira su tafi habasha dole suka ban makka shi da kansa Allah ya ce fita ya bar musu makka ya tafi madina ya fita ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan bana san ki ba falaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ba dan mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba ba abin da ya saka gode ma Allah kai yanzu a musulunci ka duba dan gidan Kan'ana shine a dan gidan Annabi Nuhu shine manzo na farko su shekara 150 ƴaƴan wasu sun musulunci amma shi ban da shi mahaifin Annabi Ibrahim in da ya samu abin a zo a gani mahaifinsa ya fi kowa jin daɗi amma shi shi ya kore shi da shi da shirya ya ce ni maliya baffan annabi ya bawa annabi gudunmawa ya hana a taɓa annabin saboda ɗan dan uwansa ne amma ba shi da rabuwa addinin ya zo mutuwa annabi ya ce ka ce la ila illallah zan tsaya maka da ita a gaban Allah ya ce shi yana kan addinin mahaifinsa Abdul Muttalib ba zai faɗi la ila illallah ka gani to amma kai yanzu a kusa wani annabi ne kake da alaka da shi amma Allah ya maka baiwa fa musulunci da imani to ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa ni'imar Allah Allah ta'ala ya ce i'malu ali dawud shukura mutanen annabi dauda ku yi aiki na gode ma Allah amma Allah ya ce sai ka kadan ne cikin bayina masu wato gode min Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ku gode min zan kara muku in ka fitince min azabata wato mai tsanani ce a ƙarshe ya zo a cikin hadisi annabi ya ce ajaban li amrul mu'min abin mamakin al'amarin mu'min shi mai imani dukkanin al'amarin sa alkhairi ne in ya samu abin da yake so sai ya gode ma Allah cewa ne zai masa alkhairi ba ne wannan halin ya zama komai nasa alkhairi ne sai mai imani in abin da baya so kuma ya same shi sabara sai ya hakuri sai ya rungumi kaddara sai kuma a bashi ladan hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mai wannan sai mumin shi mumin ne rayuwarsa ba ba babu asara ya samu abin da yake so ya yi godiya da in shakartun la azidan nakum abinda baya so ya same shi ya rungumi kaddara Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana tilawa masu hakuri ladan su ba tare da wato kididdiga ba to Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan shine Allah madaukakin sarki samu cikin bayinsa masu gode masa masu gode wa sa ibadallah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 اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإتيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم كفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر نيجيريا واهله يا رب العالمين اللهم انصر نيجيريا واهله يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا من هو على كل شيء قدير عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاتكم